ta'wilan alaysa kadhalik to an bayyana yadda imani ke tafiya sai da aiki aiki nagari muka ce noma ba aiki nagari gari ba ne sana'a fa ɗinki kasuwanci duk wani abin da za ka ka samu halaliyarka ya zamo aiki na gari to da wanda yake sallah zakka azumi hajji ya yi aikin ibada sa'annan kuma yana sana'a da wanda ya zauna aiki ibada kada yake yi baya sana'ar komai wane ne yafi wani <coughs> mai sana'a saboda sayyidina Umar ya samu wani da'iman cikin masallaci yake yana ibada sai tambaya wa yake ba wannan abinci aka ce dan uwansa sai sai ahuhu a abadu minhu wannan dan uwan nasa ya fi shi ibada an fahimta wannan dan uwan nasa ya fi shi ibada muka bayyana cewa sallah ɗin da kake yi ta kanta tana bukatar me sutura eh, sallah sharaɗi ne cikin ingancin sallah suturatul aura alaisa kazalik laisa sharta wujub ma shartu sihha in mutum ya sallah al'aurarsa waje da gangan sallarsa ba yi ba muka bayyana aka yi bayani alhamdulillahi rabbil alamin cewa sallar kadai sallah ita ce ibada mafi daraja bayan kalmar tauhidi amma ita kanta ba za ka iya yin ta ba sai da motsin wa'ansu sai da kai kawon wa'ansu sai da faman wa'ansu sai da tashi tsayin wa'ansu wa'annan mutanen da su ma za su zauna kamar yadda ka zauna sallah ka ba za ta yi ba to ashe sun fi ka ibada kenan su ne suka sa sallaka ka ta inganta muka yi bayani rigar da zaka sa kai sallah sai an je kaza sai an je kaza sai an je kaza rigar da zaka sa kai sallah in ka bincika tun daga yankin da ka saya ka kai dinki kafin wannan ya zama riga sai da mutum fiye da dubu suka yi aiki a kai haka abincin da zaka ci to shi yasa sai mu tashi mu yi sana'a mu yi noma mu yi kasuwanci mu yi duk abin da zaka yi ka nemi halal wanda shari'a ta bada izini in an yi to shine ayi ma addinin musulunci gata kenan in kuma aka mika aka zauna aka mike kafa aka yi zaman kashe wando to nan yadda turawa suka ga dama yadda kafirai suka ga dama yadda arna suka ga dama za su sarrafa mu ka da iko wanda ba ka da abinci da zaka ci me kake da fada kuma aji eh me yasa san faransa take da kujerar naki najeriya ba ta da kujerar naki mutanen faransa sun fi mutanen najeriya yawa ne eh shugaban kasar faransa ya fi shugaban kasar najeriya karfi ne eh. to me yasa faransa miliyan nawa ne mutum miliyan ne faransa dudu ba amma suna da kujeran naki duk duniya ta ce eh in ta ga dama ta ce a'a ba kuma wanda ya sai ce mata dan me to me yasa Najeriya ba ta da wannan kujeran me yasa ba me ba abinci karfin tattalin arziki karfin siyasa karfin teknoloji karfin soja da karfin kafofin wasa labarai wayannan guda biyar in ba ka da su dole sai ka zama dan kallo a cikin duniya kowane ne kai duk duniya tattalin arzikin duniya duk yana kasashen laraba fetro man fetur amma da yake ba su da karfin soja ba su da karfin technology ba su da kayi ba su dole suka zama 'yan kallo sai yadda aka sarrafa su arziki ne Allah ya saukar a kasashen su amma masu arziki masu amfani da arzikin shi yadda suka ga dama duk wata kasashen kasashen larabawa abinda za ta yi alfahari tana da mai mai to sha zaki wanka zaki da shi mana mai din nan makami ne mai baki biyu mai din nan sai an saya farko ma tukunna man da aka samu ba ku da technology ba ku da karfin da za ku fitar da shi har ku yi amfani da shi sai wata kasa ta zo ta yi amfani da dukiyarta da technology dinta da karfe sa'annan ya zama kuɗi sai in ya zama kuɗin shine za ku yi amfani da shi to ya zama kuɗi din in suka kyale muku abin ku fa sha za ku yi wanka za ku yi da shi me za ku yi da shi sai sun saya tukun ku samu kuɗi to shi yasa sai kowa ya tashi gadan-gadan ya yi karatu sa'an nan a yi addini gata musu sa'an nan a hankali za mu iya mu gyara al'amuranmu amma ba ka ba waɗannan abubuwa da ayoyin da suke fada sun shafe ni sun shafe ka sun shafe ki sun shafe su sun shafe mu baki ɗaya kuma aka yi sakaci Allah ba kyalewa zai yi ba Allah zai tsayar da mutane ya yi musu hisabi to yaya za mu yi mu kamanta addinin musulunci a cikin mu rayuwarmu mu. bariki ne kowa ya san bariki me ke bariki an fahimta me yake bari wata rana shekaru biyar ko shida suka wuce ina ce ban fai wata mata tana me ya kawo ki nan wata na biyu ko uku lafiya na taho daga da ne na kawo kaya aka kama kullum na zo sha ce gobe yanzu wata biyu to ya za ta yi ba mace bace ba to me yasa sai gobe ki dawo jibi ki dawo gata ki dawo in kin ba da kuɗi kin gaba sai kuma ne ta ce watan ta biyu ko uku kullum za a ce ta dawo ta zama abin tausayi kuma ba hausa ce kuma 'yar cikin birni to ya za a yi da a ce daga mai unguwa dagaci hakimi gaban sarki an warware matsaloli duka me zai kai mutum bamfai an warware matsala in abu ne da ya shafi kasa dole ya je bamfai kenan ke an gama da mai unguwanki dagacinki hakiminki an kai gaban sarki to kuma sarki ya aika bamfai a gani za a yi shakiyanci a ce ga wakilin sarki ya zo wannan talakarsa ce musulma talakarsa ce kaza kaza kaza hakkinta ne kaza kaza dan Allah za a yi mishi yadda za a yi mata ta tafi za a yi mishi yadda za a yi mini ko kai ko in an tafi to yadda za mu yi kenan sai mun dawo da al'amari a cikin gida tukunna wallahi in ba haka ba yadda za a yi duk muna magana jiya wa yusallimu taslima wa la rabbika la yu'minu hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum kaza kaza kaza kaza kaza ko tuna ina ruwan su tsarin turawa ne kai abinda suka karanta kenan akan shi ake aiki sai ka je ka ce musu su daina sai ka ce musu su daina to kuma malamai suka ce duk wata shari'a da za a yi duk wani hukunci da za a yi in ba gina shi aka yi kan littafin Allah da sunnar manzo Allah ba ba adalci bane ba daidai bane ba haske bane kuskure ne to al'umma baki dai ci da shan su da rayuwar su dukkan abin da yake kenan shi ga ce su daina to kuma sai a ci gaba da haka to in ana son a fara gyara sai a dawo muna da muna da nanata muna da maimaitawa abubuwan da aka rena da su din sai an dawo duk wanda ka gan mu zaune nan mu duka baki da yan mai miliyan kowa da unguwan da ya fito ko ko kuwa ko daji muka fito kowa da unguwan da ya fito kowace unguwa na da mai unguwa na da dagaci duk dagaci yana da hakimi Sa na hakimi kuma na karshen kololuwa shine sarki ba haka bane ba to yaya za a yi a dawo da al'amuran suna tafiya jiya mun faɗa shekaran jiya mun faɗa muna da nanatawa saboda ko wata rana Allah zai kawo wani wanda zai iya cewa a kamanta wannan a gani duk mai unguwa nawa ne albashin shi mai unguwa ma ya takara ya karya ne waye mai unguwa ma albashin mai unguwa ya kai dubu hamsin eh albashin mai unguwa ya kai dubu hamsin to fama yake shi ma mai zai ci bai takara ya karya ba ya zai ya rayu yake daga ce albashin shi kai dubu ɗari bai kai dubu hamsin ba ba to shi kenan to sai an dawo dagaci eh, mai unguwa dagaci sa'annan hakimi sa'annan kowace unguwa tun da akwai mai unguwa akwai dagaci wa'annan unguwan dukkan su musulmai ne in ka ga arne a ciki kowar kabila ya zo ne cin arziki abin da ya kawo shi ya zo ne cin arziki zama dole ya bi dokokin da aka bi tunda ba za a hana shi bin addinin shi ba ba za a hana shi yin ibadarsa ba shi ma dole ya shaurari abin da ake faɗa sai a ce kowace unguwa akwai malaman unguwa akwai limaman unguwa sannan akwai dattawan unguwa Dan kasuwa ne ko malami ne ko ma'aikacin gwamnati ne ana a rinka yi ana tuntuban juna duk wata matsala ta tashi a samu lokacin da za a zauna ko ranar juma'a ko wata rana a zauna a warware ta magabata sun yi haka zamanin halifa wane ne alkali yana zaune ya yi aiki kusan la'asar zai tashi sai ga wata mata ta zo Ya ce ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru sai duba ya ce haza awanu salatil asri fansarifi wa ahdir al khasma fil yawm lazi a'idu al majlisu Sabtu in yuqda julusu na lana nunsifki minhu wa illa fal majlisul ahadu abin da ya faɗa kenan ko magana ta kare ta zo da kokenta ba ruwan alkali ne bai damu talaka ce yar a'a sai ce haza awanu salati al'asri fansarifi yanzu lokacin sallar la'asar ne ki koma gida wa ahdirin hasma fil yawmin ladhi a'idu ki tawo da wanda kike kokinsa a ranar da zan saka muku المجلس السبت إن يقضى الجلوس لنا ننسفك منه وإلا فالمجلس الأحد رانا أصبر زا أزورا إن الله كدر من زما زابو ميك آدلتي ننسفك منه wadda ta kawo koke ai mata ka zaka aka ce ku taho za mu yi miki adalci nun sifki minhu ma'ana in zalinta ke za a karbi hakkinki a baki ranar asabar in kuma Allah bai kaddara mana zama ranar asabar fal majlisul ahadu ranar lahadi za a zauna a duba matsalanki shi kenan kuma in ta zo magana an gaba kenan ba an gaba kenan abinda ake kallo shine wake da gaskiya waye zalunci to don Allah unguwanni nawa ne masu unguwanni nawa ne a Kano wani mai unguwa ya ma isa na nema albashinsa shi waye ma tukunna to sai an samun masa mutunci darajarsa don yana wakiltar unguwa unguwar da yake wakilta din nan yana zaune kai baka san shi ba ko yana kallon duk abin da yake gudana ya san wanda ya shigo yau ya san wanda zai shigo gobe ya san wannan shigo gone wannan kaza yana kallon kowa wayannan suke yawo cikin dare suna kaza wayannan suke saboda yana da karfin gwiwa daga majalisar sarki yana da karfin gwiwa daga ofishin hakimi yana da karfin gwiwa daga dagacin unguwansu an mara masa baya an ba shi karfin gwiwa daga dpo unguwansu ya san shige da fitan kowa wata rana a madina shekaru kusan arba'in da suka ce talatin da bakwai ko da wani abu sai aka yi min haihuwa in ai ma haihuwa asibiti magana ta kare daga asibiti za a bada takarda kafin a je asibiti sai aka yi haihuwa gida to ya za ka yi kenan sai ka je ka samu dagaci suna ce da shi umda kamar tudu yau da suna ce umda umda din nan kamar matsayin dagaci duk abin da ya rubuta hukuma za ta yi aiki da shi sai aka ce wani amma bakwai wani balarabe na ce to ai ni ban san shi ba wanda ya fada min kamar tijani mm, tijani kowa ya san shi ne ya yace ai shi ya san ka nace ai ban san shi ba shi ya san ka kullum gaban shi kake wucewa kana zuwa gida babul majidi kenan ina zuwa aka ce wuri ka zaka same ina zuwa an bako muka gaisa da mai nace ai yana karba shi ya sa hannu bai binciki komai ba na ce haka yace ya san kowa ya san wucewar ka shigar ka da ya san lokacin da ka shigo ya san lokacin da ka shigo unguwa yana lura da komai da komanka da ya san ka da wata illa ba yadda za ya sa maka hannu ba da za a yi sa maka hannu wata abubuwa kuma da muka zauna da sassafe da asuba kiran fari za mu je masallacin annabi ka san mutum ya je ba ya son sallah ta wuce shi kuma nesa za ka yi tafiya minti goma ko sha biyar cikin duhu cikin tsananin sanyi kana tafiya ba ka ganin kowa kana cikin tafiyarka sai ka yi nesa sai ka ji an hura busa mana yana faɗa mu ga wani zuwa zai wuce mana ba magana ba komai kenan inda wani abu zai faɗa masa an fahimta to haka ake tafiyar da al'amurra mai unguwa shi ne zai lura da unguwansa bangarensa wane ne ya shigo suwa ke zaune maza ne ko mata kabilu ne hausawa ne musulmai ne ba musulmai ba ne yaushe suke dawowa gida karfe tara ne ko she karfe ɗaya na dare da shan maye duk hankalin shi na ciki kuma yana da goyon baya daga majalisar sarki yasa mai unguwa zai ce a'a ba ma son wannan abin ba ka isa kai challenge shi ba ko ka zage shi ko ka nuna masa kai mai kudi ne ko dan kasuwa ne ba a'a ko ka kato kare a'a mai unguwa zai ce maka a'a unguwar nan na da ta zauna lafiya kai ma ka zo ka zauna lafiya da da fitina ka zo ka tarar da ita kai ma ba za ka iya zama ba yasa sai ka bi dokoki dawowa gida karfe ɗaya karfe biyu kuma ai ya isa haka nan ko tunda kana da iyalanka ko kaza kaza kaza kaza ai masa nasiha in ya kiya sai a kai gaban dagaci dagaci ya kira shi masa nasiha bai sai tsallake wannan ba har matsala ta kai wajen hakimi to hukunta shi fa za a yi dama umme unguwa dagaci sai wajen wa hakimi ina ma na hakimi ina ma nan hakimi fada bana mai hukunci sai ya mishi hukunci labari ya zo mana kaza da kaza da kaza ana lura da shige da ficenka kana shigowa da mutanen da ba a yarda da su ba a unguwa ana shigowa da matan banza ana shigowa da kaza da kaza da kaza shi yasa ka san inda dare ya maka eh, ba haya kake yi ba iyo eh, mai gidan ma ya aka yi ka bashi haya ma tukunna duk talaucin ka aka zo ana neman haya baka isa ka bayar ka karbi kudi ba shi an san wanda ya zo din nan wane ne tukunna ya isa ma a bashi haya dan me ka bashi haya mutum na shigowa an san da shi to da hankali za mu iya muna to malaman unguwa da limaman unguwa to in aka tace unguwa haka to da mas'ala ta tashi a tsakanin waɗanda aka amince da su unguwan zaunannun unguwan na asali ne ko shigowa suka yi tun da akwai masallaci unguwanku kuna zuwa sallah iyayenka na zuwa sallah ubanninka na zuwa sallah limamai za a kira liman za a kira ya zo limamai a zo a duba wane da wane ko wacce da mijinta ko wane da kaza ko makoci da makota makoci da makoci ko makota sai a zauna a sasanta tsakani in an samu an sasanta tsakani matsala ta kare in mutum ya yi taurin kunni yana nuna shi shi ya isa sai a kai shi gaban hakimi in aka kai gaban hakimi fa an kai gaban hukuma kenan dan daga hakimi sai gaban sarki an fahimta in ba haka muka dawo aka mutunta waɗannan matakai ba wallahi kullum muna karanta ayoyi ne ai azumin watan ramadan shekara dubu a sauke tafsiri sai dubu ba wanda zai iya aiwatar da ɗaya cikin abin da ke karantawa saboda al'amarin ya fi karfin shi saboda duk al'amari sai ya je bonfai duk al'amari sai ya je kotu to su kuma tsarin da suke tafiya da shi daban ne sai ka ce su daina don kai ai baka isa ba to kai kuma sai ka bar addinin ka dan yadda rayuwa ta kawo ka ka ce ma Allah mai to ya za mu yi mu kare addinin mu mu kare mutuncin mu mu tabbatar da tarbiyyar 'ya'yanmu sai an dawo mai unguwa an ba shi martaban shi albashin shi ya ishe shi kuma yana da daraja saboda nada shi aka yi dagaci na da kaza sannan ga hakimi sannan ga sarki to duk wani abin da ya shafi al'umma kafin ya je bonfai an warware shi in kuma daga bonfai ya fito shi kenan sarki zai aika wakilin shi wannan talakan mu ne ga abin da ya faru ga abin da ya faru a sallame shi ko a bada belin shi ko a yi. mishi kaza ko mun tabbatar da cutarsa aka yi yadda kotu ko banfai za su yi mai haka za su yi masarki a'a ai za mu tudda dole an fahimta to in ba haka aka yi ba sai mu ta surutu muna yawan maganganu limamai na sallah suna wa'azi ba shi da amfani ga malamai na ta surutu ba shi da amfani saboda tun daga tushe inda za a fara gyaro abin kowa ya bar shi ko daga yaushe aka tambaye ka in muna son mu yi gyara ya za mu fara sai a faro daga unguwanni sai mai unguwanni dagaci sa'annan hakimi sa'annan sarki to dole sai waɗannan sai ka girmama sai ka mutunta su ba ana mutunta su dan mai unguwa ko dagaci ko hakimi ko sarki a'a wannan kujerar tana da daraja tun daga zamanin shi Usman ne fa aka wannan kujerar tana da daraja in aka daraja ta aka mutunta ta to duk abin da aka faɗa to za a ji amma in an karya gwiwa an kowa an wulakanta da shi an zagi kowa kowa ya zama shi da mutunci kafin ka hau kujeran an wulakanta ka kafin ka gama siyasa an wulakanta ka in ka zo ka zama gwamna waye zai girmama ka ba wanda zai girmama ka wanda ya ga dama ya zage ka wanda ya ga dama ya menene da menene shekaru hamsin shekaru sittin baya mutanen da ke zaune suna rike da unguwa fa ba su kai mutane yanzu ilimi ba ba su kai su kuɗi ba ba su kai su komai ba abinda duk za su tara baki ɗaya wanda masu sana'a masu kasuwanci riban da zai tsiri ɗaya ya fi abin da suka tara shekara hamsin don me yasa wa'ancan suke magana ana ji yanzu maganganu ba a ji saboda ana suna da su suna kiyaye girmansu ya karanta cikin lahalari wala tahillu lahu suhbatu wala suhbatu fasikin wala mujarasatahu a masha Allah ashe abin babban al'amari ne duk wani fasik ko taba kake sha ba zai mu'amala da kai ba ba wani aka kawo matsaloli da suka kai haddi mutane su yi kisan kai za ka yi aka ce yace ai shi zai iya fatawa kai. aka ce kai ilimin ka duk bai shige lahallari ba fa karatu ka duk bai fi lalari ba yaya matsala manya yace zai iya yin yace mai zai hana aka ce mutum ne ya kashe mutum ya ce a kashe shi to mutane ne da yawa suka kashe mutum daya yace sai a kashe su mana aka ce kai ilimin ka halari me kake hujjanka sai ce faslun idza ta'ayyanat an-najasatu usila mahalluha wa in iltabasat usila as kullu magana ta kare ko ba ta kare ba Eh? saboda aiki ake da ilimin ana girmama ilimin ana aiki da shi sai kowane kowanne dattijo a unguwa yana da daraja yasa in sun tsawatar ya an tsawatu in sun hana ya hannu in sun ce ayi dole ayi an fahimta alam tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayhi أعوذ بالله من الشيطان ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا هذا استفهام تعجب ألم تر إلى الذين يزعمون باكا غني باكا waɗanda suke yaz'umuna suna riyawa azza'amu mafiyatul kadhibi yaz'umuna yana riya suke riyawa cewa annahum amanu bima uzila ilaika baka ba ga waɗannan da muke wayancan da suke riya cewa sun yi imani da abin da aka saukar maka ma za unzila alaihi alquran alaysa kazalik wai suna riya cewa sun yi imani da alqurani wa ma unzila min qablika da abin da aka saukar gabaninka a taura da linjila kenan sun ce suna riya cewa sun yarda da alkur'ani sun yarda da littafan da ke gabaninka to me yake wajibi a kansu su yi aiki da alkur'ani ko da littafin da ke da suka gabace ka a hankalce kenan ba haka bane ba sa'annan kuma yuridu na ayyata hakamu ila taguti kuma suna son aje wajen tagutu ya musu hukunci tagutu duk hukunci duk shari'ar da ba ta Allah ba ce duk hukuncin da bai dace da kitabu da sunna ba tsaguti ne aka ce ka abu ashraf aka ce wane ne aka ce wane ne shaidan kenan tsagutu a shaitan wa qad umiru an yakfuru bihi alhali kuwa an umarce su da su kafirce da tsaguti ba ce wa man yakfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam fisama laha ba a cikin alqur'ani a cikin littafin da suka gabata duk an ce a kafirce da daguci duk aka ce wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu at-taghut to su suna riya cewa sun yi imani da alkur'ani kuma suna riya cewa sun yi imani da littafan da suka sauka to ashe cikin wayannan littafan an ce a kaurace man raguti to me yasa in aka ce a je wajen manzon Allah ai shari'a ke ce a'a a je wajen yahudawa sai ga mutum munafiki ne mas'ala ta tashi tsakanin da bayahude bayahude zai ce a je wajen muhammadu ya muna shari'a don sun san manzon Allah baya karban rashuwa kowa ya saboda ya san yana da gaskiya kafiri ko ya duk yadda duk shakiyancin da duniya suke yi wallahi lalatacce lalatacce shaki mai shakiyanci ya san akwai mutumin kwarai fa duk lalaci duk shakiyanci duk iskanci duk abin da zaka siffata su da shi kada ka taba tsammanin cewa wai ba san akwai na kwarai ba fa sun san akwai na kwarai shakiyanci ne in lokaci ya kai za ka ga Eh, akwai lokacin da ba za su yarda su yaudari kansu ba misali mutane suna cikin kurkuku da annabi yusuf cikin kurkuku din nan me ake yi masu karta masu shan giya masu shakkiyanci masu lalaci masu menene da menene ashe duk suna lura da wannan bawan Allah shi ba haka yake ba amma ba su taba gaishe shi ba ba su taba jinjina mishi ba ba su taba ce mishi akarabaka Allah ko a'a ana rana shakkiyanci da mas'ala ta tashi musu duk 'yan shakiyancin kyale su aka yi sai aka je aka samu annabi yusuf aka ce ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru na bi ina bi ta'wilihi inna naraka a shakiyancin shakiyanci ma ya sa akwai na kurai kai muna fassara wannan saboda mu dai muna ganin kai mutumin kirki ne a'a me yasa ba ku bi a lokacin da ba ku tashi sa ba me yasa ba ku zo kun yi irin aikinsa ba sun ga duk abin da ake shekenci da ake ce kurkuku shi baya yi da matsala ta kawo inda aske kai gaban goshi ba sa ba za su yaudarar kansu ba sai suka ce inna naraka minal musinina kai muna gan a ko kai sa akwai mutumin kirki ashe lalatacce ma ya sa akwai na kwarai ba ka bane ba to haka cikin rayuwar mu yau ake ciki masu siyasa na yi masu kasuwanci na yi masu boko na yi masu ji da kansu masu ganin su ne suka waye su ne 'yan ci gaba 'yan business in aka ce ubansa ya rasu alhaji ya rasu da asuba zai je kwankwasa kofar gidan liman me faru ai alhaji ne ya rasu za a zo a yi masa sutura ina abokan business rannan ba ta shi zai ke ba a'a liman yake nema alhaji ne ya rasu za a masa sutura ka kira su mana inda ake zuwa kartin wanda ake zuwa wasan kartin wanda ake zuwa business wanda ake a'a yau ba zai yadda yau da rikan shi ba fa a'a liman inda liman yake shi nan yau liman shi ne shi yau liman ne liman yau ya yadda liman shi ne liman ba zai yadda yau da rikansa ba ba haka bane ba ana shakkenci ana wasanni ana sai ana mai bari uwarsa ko yarsa ko yarsa tana bukatar miji zai tsallaka duk waɗannan yaje ai mutumin kirki ake so waɗannan masu gemu din nan suna mutunta mutane suna mutunta mata masu gaje masu sunna din nan suna mutunta mata suna mutunta aure suna mutunta kaza da kaza da kaza to bai tsada ba kai ba yanzu matsala ta kai masa inda ba zai yarda yaudari kansa ba fa ba zai taba yadda ya yaudari kansa ba yau haka university ake yi ga islamic studies ga sauran duk inda ake karanta komai ba sai an fada duk inda ake karanta komai amma da malamin wajen ne da wane ne da wane ne in ya tashi ya aure sai ce a je islamic studies yan matan nasu sun fi mutunci akwai tasiri na addini tare da su dan adam lokacin da akwai lokacin da ba zai taba yadda yau da rikansa ba fa amma ana zaune lafiya komai ya ta tafiya komai ya ta tafiya liman ina ruwan shi da liman sai dai zai sallah in ya ga dama ya taba ba liman kwano shinkafa ko menene amma jiya da daddare alhaji ya rasu asuban fari zai je kwankwasa gidan liman ko haja ta haihu matarsa ta haihu liman ai aimuna suna a yau kasan liman ashe yau liman ya zama liman to shi yasa muka ce muku duk wanda yake shakiyanci ya san akwai daidai a'a shakiyanci ne kawai in aske ranar da mas'ala ta tashi masa ba zai taba yarda da kansa ba ya sa aka ce suna cewa sun yarda da alkur'ani sun yarda da littafin da to a cikin alkur'ani da littafin da ya gabace su ai an hana su su bi taguti to yaya wa yuridu shaytanu an yudillahu ai bin taguti bin shaytan ne dalilin da aka fassara tagutu da shaidan nan yuridu shaitanu an yudillahum ma huwa al-maqsud bi taguti hunak ash-shaytan yudillahum dalalan ba'ida yana so ya batar da su bata mai tsawo suna cikin batar har mutuwa ba za su fito ciki ba a'adana Allah min zalika ikra وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا وإذا قيل لهم إن أكتي مسو إن أكفتا مسو تعالوا أي هلموا وأقبلوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ila ma anzalallahu ma huwa al-maqsud bima anzalallahu huna al-qur'an وإلى الرسول ما هو المقصود بالرسول أيام كان حيا وبسنته بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى إذا قيل لهم هلموا إلى ما أنزل الله in aka ce musu ku taho zuwa ga da Allah ya saukar na alkur'ani wa ilar rasuli zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yake nan lokacin da bayan da nan kuma zuwa sunnarsa ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa sai ka ga munafukai suna kau da kai ba sa son su yi biyayya suna kau da kai ba sa son su zai ce su yadda da alkur'ani da sunna ko alkur'ani da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai aka ce kai mamaki al'amarin suna da mamaki fa kaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim to wannan rashin bin manzo Allah da suka yi suka kin bin manzon Allah da suka yi da rashin fitowa tare da manzo Allah zai jihadi a tafi jihadi da waɗannan duk abubuwa da suka yi sabon Allah ne sabo suka yi kuma Allah zai kama su da su sai aka ce to fa kaifa idza asabatu musibatun bima qaddamat aydihim mito yaya halin su zai kasance lokacin da masifa za ta same su sanadiyan aikin da suka yi na sabawa Allah madaukin sarki thumma ja'uka sa'annan sai su zo maka yahlifuna billahi suna rantsuwa da Allah in aradna illa ihsanan wa tawfiqa ai mu wallahi ba wai mummunan niyya bace da kyakkyawan niyya muka yi muna son mu yi sulhu ne mu sasanta mu gyara tsakanin wancan mutane ba wai mun ki ka bane ba wai mun kibin ka bane kuma su suna rantsuwa fa alhali kuwa giyawa suka yi to shine ake ce in aradna illa ihsanan wa tawfiqa ai so muke mu yi mu sasanta tsakanin masu jayayya guda biyu da muka ki bin kadin nan da muka ki zuwa ba mummunan niyya ce ta sa muka yi haka ba a'a kyakkyawan niyya ce ta sa muka yi haka abinda aka ce ku bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke da mas'ala ta kiya in kuka ki bin shi kuka ki mara masa baya ku ki tsayawa da shi lokacin da ake bukatan yawanku kun saba ma Allah wannan sabo ne Allah zai kama ku da wannan abin a lokacin da Allah ya kama ku da zunubin da kuka yi sanadiyar saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuka yi sai kuma ku zo kuna rantsuwa ai wallahi ai wallahi ai wallahi to halin munafikai kenan a'azana Allahu minan nifaq wal munafiqina ulaika allazina أولئك الذين لعن أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وكلهم في أنفسهم وكلهم في أنفسهم قولا بليغا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم su ne waɗanda Allah yake sane da abin da ke cikin zukatansu fa'arid anhum ka kyale su ka kauda kai gabarinsu wa'izuhum ai ayyukan da suka yi <coughs> aji duk abubuwan da suka yi ko amma sai Allah ya ce ulaiikal ladzina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatansu in nifaka ce in kafirci ne ko menene Allah ya san su fa'arid anhu kada ka kula su kar ka damu da su kau da kai gabarin su wa'izhum ina ba ma'ana wa'izhum kai musu wa'azi duk da wannan hali da suke ciki har yanzu ai musu wa'azi wa qul lahum fi anfusihim ka faɗa musu fi haƙƙi anfusihim a cikin haƙƙin kawunan su kaulan baliga yau ina ruwanka kuma da su su je su halaka mana amma ka ce wa'izhum kau da kai ba damuwa kar ka ji damuwa kar ka yi komai shari'a na hannun Allah kai musu gargadi ka ce musu haƙƙi ne ku yi min biyayya duk wanda bai min biyayya ba Allah zai kama shi Allah zai masa azaba Allah zai sa mashi eh, eh, al'izatu wa'azi shi ne maganganu ne kalmomi ne da ake sa abubuwan da suke tausasa rai a ciki ko kuwa a'a wa'azi fada ake ina ma nan wa'azi ba ma na alwa'azu wal irshad ina ma nan wa'azi eh eh ina ma nan wa'azi eh. wa'azi kenan wa'azi shine je ana kawo kalmomi da suke tada hankali da za a yi fada eh ina ma wa'izhum ya yi musu wa'azi in ba haushe ya ce wa'azi mai kenan eh kai musu gargadi ka ja hankale su ka kawo abubuwan da zai sanya zai sa zukatansu su yi laushi su yi taushi su fahimta aka ce wa'izhum wa kullahum fi anfusihim ka faɗa musu a cikin haƙƙin kansu kaulan baliga magana mai kai matuka wacce za ta ratsa zukatansu don su dawo shan aka ce za a je ai wa'azi ba za a je tashin hankali ba ne ba za a je fada ba ne ba za a je sare-sare ba ne ba za a je a kai kisan kai ba ne a'a ana zuwa ne a fahimci juna ga duk ayyukan da suka yi fili ne ya fito fili gashi nan amma kuma Allah ya ce manzo Allah ba damu ina mana fa'arid anhu ah wanda ya bata ma me zaka je kai mishi wanda ya bata ma a hankalce me zaka je kai mishi ka je ka bata masa amma ka ce ka kauda kai gabarin wannan kada kai musu irin abin da suka yi ƙari kan haka ma ka je kai musu gargadi izhaba ila fir'auna wa qula lahu qawlan layyinan bayan fir'auna ya gama ba abinda fir'auna bai yi ba ma alimtu lakum ilahin ghairi ana rabbukumul a'la fa akhadhahu Allah Allah tun ya halicci fir'auna ya san bazai amma aka ce izhaba ila fir'auna faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha dan Allah a hankalce a ce annabi Musa ya je annabi Musa da ke da karfi shi ma yana da fashi a ce ya je wurin fir'auna ya rarrashe shi bayan ba abinda fir'auna ya raga ba abinda fir'auna bai yi ba amma aka ce wa kula lau kaulan layyina ina ba na kaulan layyina magana mai mai mai tattausan magana ba zafi ba menene da menene ma'ana duk sa'anda ma'ana wa kula lahu qawlan layyina sai mu ce je ka karanta kitabul adab was sunna cikin abu dauda zaka fahimta ba haka bane ba je aka ce kai musu gargadi kuma wa kullahum fi anfusihim ka fada musu ina ma na fi anfusihim ai fi haqqi anfusihim haƙƙin kawunan su abinda zai tsirar da su abinda zai fitar da su ga halaka ka nuna musu kaza halaka ne kaza zai halakar da ku ku yi kaza don ku tsira banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waye zai iya haka yana ma hankali ai shikenan duk abinda zai faru ya faru ba shikenan ba eh ya ake fada aje ayi abe aje a mutu ba haka bane ba wa ma arsalna min rasulin arsalna min من illa li yuta'a bi idnillah ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وما أرسلنا من رسول دور النبي الله يأيكو illa li yuta'a bi iznillahi an aiko shi ne don ai masa biyayya bi iznillahi qalu bi ilmillahi wakila bi amrihi da umarnin Allah wakila bi tawfiqihi wa ma arsalna min rasulin ba mu aiko wani annabi manzo ba illa li a sai dai dan ai masa biyayya abish bi iznillahi aka ce bi ilmi da ilimin Allah ko da umarnin Allah ko da taufiki muwafaka ta Allah wacce kalma ta fi dacewa bi ilmihi wa amrihi wa tawfiqihi da ilimin Allah da sanin Allah da umarnin Allah da muwafaka wace ce tafi dacewa muwafaka wa ma arsalna min illa li yuta'a bi iznillah sai ce walau annahum izzalamu anfusahum har yanzu ana jin da'awa kenan ko da a ce lokacin da suka zalunci kansu suka yi maka suka ki maka biyayya suka saba maka suka je suka ce ba za a zo wajenka a ayi hukunci ba a je wajen taguci a je duk abin da suka yi din nan wanda in ne ne ko kai ko wane ne in ya tuba su dubu sai mu ce ai wuta ne ba abin da za a yi shi kenan an gama an kafin a dora masa kaulasa ya sai Allah ce da a ce duk abin da suka yi din na kin yi maka biyayya na kin cika taronka na kin tsayawa tare da kai wajen jihadi na cewa a je wajen kai hukunci suka ce a je wajen taguti duk abin da aka bata manzo Allah din nan in zalamu anfusahum ja'uka da a ce sun zo maka da dukkan wa'ancan laifuffuka da barna da bacin rai da suka suka maka ja'uka mutawassilina bika zo suna tawassuli da kai kai musu addu'a fastaghfirullah suka nemi gafaran Allah suka ce sun tuba sun daina sun dawo kan hanya wastaghfara lahumur rasulu ko manzo Allah nemi musu gafara in kai ne za ka nemi musu gafara eh mutum ya ɓata ma su ɗaya sai ka ce Allah ya halaka shi ba ka bane ba rabbi la tazar al-ardi min al da yara. rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara ba haka bane ba wannan yace Allah kai musu kaza duk wani duk wani manzo malamai suka tara duk wani manzo ko wani annabi da al'ummarsa suka bata mishi yace ga abin da za a yi musu ga abin da za a yi musu wani shi a'a ba bata masa kai yace rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ma'ana kowanne sai an ga alaman son kai a ciki suka ce to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sai su kawo an bata ma wannan annabi yace Allah ka halakar da su innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba samun kansa a wani hali na na Khadija ta bar duniya baffansa ya bar duniya yace to Makka ba za ta zaunu ba sai hijira ya koma Ta'ifa yana zuwa Ta'if sai Allah ya jarrabe shi da wawayensu masu sakarci suna jifarsa suna menene da menene aka ce mala'ika a halaka su baki ɗaya ne ko me kake so ya ce a'a a kyale su mai yiwuwa cikin zuri'ansu ‘ya'yansu jikokinsu za a samu waɗanda za su suna ya sharu na Allah ilaha illa akwai hakuri sama da haka wannan ce rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di mala'ika yazo mala'ika zai ce duwatsun maka kana son ta ne manzanci da mulki tsantsan mulki a ji daɗi ko ko a'a manzanci kadai kake so ka fada abinda ka fada shi za a yi wayannan manya-manyan duwatsu na maka a da su zinariya dukiya magana ta gama yace a manzanci dai yau in samu in ci in gode ma Allah gobe babu na sheka da koma ga Allah manzo Allah kenan haka suka bi ɗaya ɗaya suka tabbatar da cewa waɗannan abubuwa da suka faru a hankalce ma suna nuna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما معنى الله مدوكاكين سركي كالش أكيد باين صفا dan adam da kake gani din nan kowa sai da ji haushin shi kasa ta ji haushin dan adam ta ce Allah ka bani izini na haɗe ɗan adam mana ya ci ka ya ki gode maka sama ta ce Allah ka bani izini na kifo kan ɗan adam wani irin halitta ne ya ci alkhairin Allah kuma ki gode ma Allah duwatsu duwatsu suka ce ya Allah ka sa mu kifo ma ɗan adam ruwa ya ce Allah ka sa na haɗe na nutsar da ɗan adam ya ci ka kuma ya ki gode maka sai Allah ce da uni law khalaqtumuhum la da ku kuka halice su da kun tausaya musu da kun jin kansu ibadi bayina ne in tabu ilayya fa ana habibuhum in sun komo sun tuba ni ne masoyinsu wa in lam yatubu fa ana tabibuhum in kuma ba su tuba ba ni ne likitansu na san yadda zan tafiyar da al'amarinsu a hankali a hankali ga duk wayannan abubuwa da suka yi kuma Allah ya ce ai da ma sun zo wajenka suna neman tawassuli suka ce suna tawassuli da kai kai musu addu'a suka tuba suka nuna ma sun tuba sun daina kuma ka neman musu gafara wace irin zuciya ce manzo Allah ke da ita ma'ana babu fushi a ciki kenan abinda Allah ya ce yayi shi yake yi ba shi da zabi sai abinda Allah ya ce yayi shi zai yi aka ce da Allah ya gafarta musu lawajadullaha da sun samu Allah madaukin sarki tawwaban mai yawan karban tuban bayansa rahiman mai yawan jin kai da tausayi da rahama ta sa ga bayansa to ina ga masu da'awa yanzu masu wa'azi a keta shari'ar Allah ba a damu ba in an bata masa shi shi kenan ya ce kar a zauna lafiya yaushe za a cimma nasara yaushe za a taba cimma nasara sai an tafi a hankali sai an tafi a hankali kai ka ce kai ne malami kai ne mai wa'azi kai ne menene da menene daga inda ka tsaya suka zauna daga inda kai kake zaune kan kujera suna zaune kasa ka nuna cewa kai kana gaban su kenan kana gaba da su kenan kana sama da su kenan kuma sai su su fi ka hakuri me ka zo ka koya musu tashin hankali in hakuri ka zo ka koya musu ya kamata ka fi su hakuri in ka zo ka koya musu bin addini bin Allah da manzansa ne ya kamata a ga alamansa a tare da kai ya kamata duk abin da zaka kawo din nan ka mai da shi capsule duk ɗacinsa ba za su ji ba karshe shi su karbi abin da suke faɗa amma ka zo ka ce shi kenan kai ka zo za ka shiryar da su kuma ka fi su bata ka fi su tashin hankali ka fi su menene da menene yaushe matsala za ta cika to shine sai a ɗau shekaru ana tafiya ko sai su aka ce walau annahum an anfusahum ai bitarki ta'atika والتحاكم إلى غيرك من الطاغوت وغيره أي da kin biyayyar da suka yi maka da kuma cewa aje wajen ɗagutu a yi hukunci ja'uka da sun zo maka na ilaika suna masu tawassuli zuwa gare ka ta'ibina suna masu tuba minan nifaqi daga nifaka an wa mukhalafatin fastaghfirullah suka nemi gafaran Allah abin da ya samu karanta wannan na faɗa amma akwai kalma da na faɗa ci wasili na ilaika shi yasa sai aka karanta ne menene fastaghfirullah suka nemi gafaran Allah li dhunubihim zunubansu بالتوبة والإخلاص وتضرعوا إليك سكي كان كان دكي زوا غريك يا محمد صلى الله عليه وسلم حتى قمت حركة kana ne musu ceto fastaghfarta lahum kada yi musu gafara wa inna ma qala wastaghfara lahum ar-rasul ala tariqati al-iltifat wa ta'zima Allah tawwaban rahima yanzu an fahimci malam mutawassilina bika kenan ku ina malam mutawassilina bika suka zo wajenka suka tuba suka daina suka yi kankan da kai suka bi suka yi maka biyayya suka roki Allah ya gafarta musu suka yi abin da suka sa har ka tashi ka daga hannu ka rokan masu Allah shi kenan magana ta kare wasu ne da addu'an wa kenan addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai aka ce ja'uka gashi kuma har yanzu ayan ja'uka ake fada ba haka bane ba sai malaki ce wa hazal maji'u يختص بزمان حياته sallallahu alaihi wa sallama wannan magana da aka yi na zuwa din nan ya keɓanci zamanin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan walaysa almaji'u ilayhi ya'ni ila marqadihi almunawwar ba'da wafatihi sallallahu alaihi wa sallama ba zuwa wajen makwancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai haske mai daukaka mai albarka bayan manzon Allah ya koma in intakala ila rafiqil ala wannan ma'ana abinda malamai suka tabbatar kenan lokacin da yake raye don an faɗi abinda za su yi su dawo su tuba su ce za su bi ka sun daina kaza sun daina kaza suna ta roƙon Allah ka tashi ka roka masu Allah abinda ake buƙata ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا وربك آآ آه نارن سيد أبنججك ما نزات يرن سواد زات فلا آآ آه أقول كتلا سلة لتأكيد القصد نارن سيد جنكا la yu'minuna la yu'minuna sai kuma Allah ya rantsuwa limamin unguwan ku ya faɗi magana kana ɗaukanta da muhimmanci balle ya rantsuwa balle kuma Allah madaukin sarki ya rantsuwa ma'ana saboda wannan magana da za a faɗa magana ce mai matukan muhimmanci to me ake ma rantsuwa me ake karfafawa rantsu magana za ka yi magana da mutum baya da ko kwanto ko shakka sai ka faɗa masa jiya na ziyarci wane jiya na ziyarci wane akwai magana a ciki shikenan ya zai dauka amma sai yana shakkar anya ko ya wallahi na ziyarce shi to me yasa ka kawo rantsuwa nan saboda akwai kokonto ko shakka ka kawo rantsuwa don ka kore shakka to Allah madaukin sarki ce fala wa rabbika na rantse da ubangijinka la yu'minuna ba za su taba samun cikakken iman la yu'minuna la nafiya yu'minuna al mudari marfu' li thubuti an-nur wa fa'il ba haka bane ba la yu'minuna ba za su imani ba to kuka ce ba za su samu imani ba ko ba za su imani ba ko ba za imanin su ba zai cika ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum har sai sun sa sun dauke ka ka zamo mai hukunci tsakaninsu su hatta la yu'minuna hatta wannan gaya kenan inda imanin su zai samu kenan yaushe lokacin da suka hukunta ka suka ce kai ne mai hukunci kaza da kaza da kaza me za a yi ka ce eh wani ke da gaskiya ko wacce ke da gaskiya ko dukkan ku kuna da gaskiya ko dukkan ku ba ku da gaskiya to wannan hukuncin da suka yarda kai musu to shine ke tabbatar da cewa sun samu imani to wannan hukuncin kuma ba nan aka tsaya ba hatta yu hakkimu ka fi ma shajara bainahu sai in sun ɗauke ka alkalin da za ka yi musu hukunci fi ma shajara a cikin abin sabanin da ya faru tsakaninsu thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita inda mas'alar take ba wai zuwa kai hukuncin ba a'a imanin na tabbata ne da abu uku da zaran an samu sabani tsakanin mace da mijinta ne tsakanin makota ne mutanen unguwa ne mutanen gari ne mutanen ƙasa ne 'yan siyasa ne 'yan kasuwa ne malaman addini ne masu wa'azi ne masu mulki ne da zaran abu ya faru a ce mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada mataki farko kenan na imani daga nan kuma ba wai shi na imani ya cika ba a'a hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita mataki na biyu wanda yafi wahala shine bayan manzo Allah ya hukunta cewa ga abin da za a yi wane kai ne baka da gaskiya wane kai ke da gaskiya wane baka da gaskiya wane kai ke da gaskiya ko dukan ku baku da gaskiya kada ka ji kunci man kankantar kuncin a cikin zuciyarka saboda hukuncin da manzon Allah ya yi wani imani zai iya daukan wannan shekara talatin arba'in ana ta fada ana ta kaza ana ta sai aka zo to yanzu shi kenan abu ya kice ya ki canyewa mai manzo Allah ya faɗa Allah ya ce la yu'minuna hatta ka fi ma shajara bainahum rantsuwa Allah yayi fala wa rabbika la yu'minuna hatta ka fi ma shajara bainahum sai in sun hukunta ka a cikin abin da sabanin da ya tsakanin su abin da shekara talatin shekara ashirin shekara arba'in makota ko katanga da katanga ko hanya ko menene abu ya kice ya ki canyewa cewa to wannan ya hukunci bai yi ba wannan ya ya rushe to me manzon Allah ya faɗa sai aka ce ga abinda manzon Allah ya faɗa sai ka ce na karba na mika wuya in manzon Allah ne ya faɗa na yadda to kai ne mumini ka samu imani ke kuma la yajidu fi anfusihim harajan al haraj ba za ka ji kunci wannan abin ai na kwaro ai na cutu ai menene da menene cutuwar ta faru ne ka cutu ne saboda hukuncin da manzon Allah yi ko ko a'a ka cutu ne saboda ka shiga abu ba da gaskiya ba hukuncin manzo Allah shi ya cutar da kai ko ko a'a abinda da ka dauka hakkinka ne ba hakkinka ba shine ya cutar da kai hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya adalci babu damuwa babu komai a ciki sai alkhairi thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma wai wa yusallimu taslima matakai nawa kenan a yadda sai manzon Allah ne kadai zai muna hukunci ba wai wane da wane ba mun je wajen mai unguwa hukuncin manzon Allah zai muna in mun je wajen dagaci hukuncin manzon Allah zai muna in mun je ofishin hakimi hukuncin manzon Allah zai muna in je majalisar sarki malamai za a tara to me Allah da manzon sa suka faɗa waɗannan matakan sai an ta an bi su tukunna da mai unguwa dagaci hakimi majalisar sarki hukunci me manzon Allah ya faɗa a cikin wannan hukunci mataki na farko kenan to ga abin da manzon Allah ya faɗa ga hadisin manzon Allah ga abin da malaman duka suka faɗa saboda ma a kore shakka maliku ma haka ya faɗa wane ma haka ya faɗa ba wanda ya faɗi wani abu akasin abin da manzon Allah ya faɗa to shi kenan kai kuma ya za kai kenan sai ce na ji na bi tun da manzon Allah ne ya faɗa manzon Allah ce man taraka shay'an lam yatruku illa lillahi awadahu Allahu ma huwa khairu ya je ya dauki katangan shi ya je ya dauki kaza manzon Allah ne yanka ya bashi ya hukunce bashi na yadda da manzon Allah wallahi sai manzon Allah ya baka fiye da abin da ka bari na mi kauya shikenan amma ka ji zafi to ai wannan hukunci na manzon Allah ni na kwana a ciki ai ni na kwaro ai ni na yi kaza kaza babu imani ka rasa imani ka rasa imani to ya za ka yi kuma dole ka rayu kuma rayuwarka baka gina ta kan sunnar ma'aiki ba dole ka samu kanka cikin matsaloli da sai an warware maka wallahi tallahi in ba manzo Allah ne warware maka ba duk wanda ya warware maka ai kiso akan kwarkwata duk wanda ya zai warware maka matsala wallahi ba za ta warwaru ba Allah madaukin sarki bawan Allah ɗaya kaɗai ya zaba ya ce qum fa anzir وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر shi kaɗai Allah ya aiko ya warware wannan matsaloli na rayuwar duniya da kai da matarka a cikin gida kai da makocinka kai da mutanen unguwanku da 'yan ku da 'yan kasuwa da masu mulki da masu menene da menene ba wanda ke da azancin da zai warware matsaloli kamar yadda Allah ya danka hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dalili gashi fala wa rabbika ubangiji yayi rantsuwa da zatinsa da sifa rububiyya wa rabbika na rantse da ubangijinka la yu'minuna ba za su taba samun imani ba ko imani su ba zai taba cika ba ko imani su ba zai samu haske ba ko babu imani kwata kwata kwata hatta yu yuhaqqimu ka fi ma shajara bainahum sai in sun ɗaura ka ka zamo kai ne za ka yi hukunci tsakaninsu sa'an nan kuma hukuncin da kazantar ba zai tsotsiya musu rai ba ba za su ji kunci ba kuma su mika wuya matakai uku kenan to imaninka ya tsira kenan in ba haka ba kuwa to ka tabbatar da imaninka ya salwanta sai aka ce abinda Allah madaukakin sarki abinda ke nufi wa zahiru أن هذا شامل لكل فرد في كل حكم كما يؤيد ذلك قوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله يجي وانا حكمتي يا شافي قوة saboda Allah ce wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi iznillahi ay bi tawfiqillahi shi yasa la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum a cikin abin da sabanin da ya shiga tsakanin sunan aka ce ya shafi kowa mace da mijinta miji da matarsa makoci da makoci unguwa gari siyasa kasuwanci mulki ilimi komai fala yahtasu bil maqsudina bi qawlihi yuriduna an yatahakamu ila taguti wai wa'ancan da aka ce da su saboda su aka saukar da ba da su kada yake ba a'a da ni da kai da ke da ita da su da kowa da kowa wa hadha fi hayatihi sallallahu alaihi wasallama aka ce za a zamanin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama wa amma ba'da mautihi fa ta'kimil kitabi wa sunna يحكم الحاكم بما فيهما من الأئمة والقضاة ce bayan منزو Allah صلى الله عليه وسلم duk abin da ya taso sai a ce to me alkur'ani ya faɗa me sunna ta faɗa in kika yi haka nan to akramakallahu da Allah kaza kaza kaza me sunna ta faɗa me manzo Allah faɗa a ciki wallahi in ya yaudare ki ya miki fatawa ta ƙarya kin tsira shi ya halaka wallahi in ya yaudare ka ya baka fatawa ta ƙarya ta son zuciya kai ka tsira shi ya halaka haka don iya abin da aka ce kai kenan fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamuna sai ka je ce to wannan hukunci kaza da kaza don Allah malam ina son ai min fatawa da littafin Allah da sunnar ma'aiki mai manzon Allah ya faɗa wallahi ka wallahi kin tsira wallahi kun tsira ya saura wanda zai baka fatawa in yayi maka abin da Allah da manzon suka faɗa kai da shi da ku da shi duk kun tsira in ya sa son zuciya wallahi ya halaka إذا كان لا يقوم بالرأي المجرد ما وجود دليل في الكتاب والسنة أو في أحدهما وكان يعقل ما يرتشيكنا فمن كان هذا فهو قائم في مقام النبوة واندا يكي tsaye da in an tambaye shi abu ya ba da fatawa irin yadda a cikin sunnar manzo Allah aka ce fi maqamin nubuwa mutarjimun anha yana tsaye yana yada sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana yadawa thumma lam yaktafi ta'ala ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما زي ما زي أكاو مسألة لي ما ciki بنيوا suke jarraba imanin جرب إيمان imanin غني إيمان ما أصلي ينانا in yana nan yana da haske yana da motsi ko ya fara lalacewa ko menene halin shi da yake ciki to sai ka tashi tsaye ka tabbatar da cewa ba ka da abin da ya fi tsada a rayuwarka kamar ranka ba ka da abin da ya fi tsada a rayuwarka kamar ranka to ka ceci ranka ku an fusakum wa ahlikum nara ku an fusakum ku kare kawunanku rayukanku wa ahlikum da iyalanku matarka ƴaƴanka iyayenka ka kare kanka ka kare su daga barin wutan jahannama ba abin da ya fi tsada a game da kai fiye da ranka to shi yasa ka san mutun ka san kima wannan rai naka abu ne da Allah ya baka ka je kai wasanni da shi ka je ka minta ma kowa wuya ka sallama ma kowa wanda ya fahimta da wanda bai fahimta ba mai hankali da mahaukaci da wawa da menene da mai son zuciya da azzalimi ka ce ai abin da ya fada shi kenan a'a kai da kanka ka san cewa in za ci abinci zabe kake yi wannan abinci in ka ci me yasa in za yi abinci sai ka ce matanka ta yi ma tuwo miyan kuka lalle bai fi kuka haske ba ka ce ta yi ma miyan lalle ba da ka gani ya aka kace yi ma miyan kuka ga miyan lalle lalle da kuka ba su ba ƴan uwan juna ba su da kama da juna ba su da kama wanne ne fi ma haske lalle ya fi haske amma me yasa aka sallake lalle aka je kace ya ma miyan kuka me yasa kana jin yunwa ga yashi ga shinkafa sai ka je ka ci me shinkafa zaka je ka nema ga kaza dabba ce sai ka je ka ci ciyawa Allah ya baka hankali to she ka tabbatar da cewa wannan rai naka da ke da tsada ba wasanni kake da shi ba ba kasada kake da shi ba ba caca kake da shi ba Allahumma ajina fi man hadait wa na fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين daga gobe ko da an manta da an kai karfe biyar sai a dakatar da karatu a amsa tambayo duk wanda ke da tambaya sai ya tambaya to amma wani lokaci yau Allah ya sani ya shaida abin da na shirya kenan to amma in magana ta ɗauko sai ka manta da kanka sai sun rike sa a matsayin